danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa, saƙon gaggawa zuwa ga duk wani ɗan ƙasar Nijar a dangane da lamarin juyin mulkin da aka yi da matsayar mulkin Abdurrahman Chani na matsayin ruwan ƙwarya da ya karɓa a hannun bazumu. kamar yadda za ka mai sauraro idan ba za ka manta ba ka san cewa juyin mulkin da aka yi an bayyana cewa rikon karya sojoji suka karba a gurin bazum ɗin inda yanzu haka kuma ba a san ranar da za su dawo da mulkin hannun farar hula ba kamar yadda a yanzu wasu daga cikin 'yan ƙasar nijar ɗin ma sun bayyana cewa ba sa goyon bayan a mai da mulki hannun farar hula a bashi a hannun sojojin kamar yadda a yanzu ka ga cikakken bayani akan matsayar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 yanzu yanzu duk wani ɗan ƙasar Nijar ya kamata ya tsaya saurari wannan rahoton a dangane da lamarin matsayar mulkin Abdurrahman Chani a ƙasar Nijar kamar yadda yanzu haka an bayyana cewa riƙon ƙwarya ya karɓi mulkin sai da kuma yanzu haka wani zance ya bullo kai a dangane da lamarin mulkin Abdurrahman Chani ɗin, da a yanzu haka ga cikakken rahoton ka saurara tun daga farko har ƙarshe domin zaka ji yadda lamarin ya kasance. Alo, salamu alaikum. Wala bila muna lafiya. To a kwana tashi da yanzu wata goma kenan da sojoji suka kwaci mulki a nan jamhuriyar Nijar. Sai dai abin da ake muhawara akan shi ne game da batun alƙiblar wato tafiyar wannan ta mulki rikon kwarya wadda waɗansu suna ganin tamkar ba a san inda aka dosa ba har yanzu ba a ma san wa'adin mulkin rikon kwarya ba kuma ba a ma can a daidai lokacin da kasashen da suke tafiya tare da Nijar din kamar Mali da Burkina Faso can sojoji sun yankura sun ba da wa'adi na mulkin rikon kwarya wannan ya kare shekara biyar wannan ya ƙara shekara uku to a matsayin ku na ku 'yan Nijeriya kuke kallon irin yadda har yanzu a Nijar su sojojin ba su motsa ba akan wannan batu abin damuwa ne a wurin ku ko kuma abin damuwa ba ne sannan waɗanne hujjoji ke gare ku na kare wato ra'ayin ku bisa kan makomar eh, wato siyasar Nijar din game da musamman a ƙarƙashin jagorancin waɗannan sojoji. Sai na ji daga rika. Haji Gazali, na saurari tambayarka kuma ga gwargwadon abin da zan ce game da wannan tambaya. E, lalle wata goma yau da ake rikon kwarya a ƙasanmu kuma eh, zuwa yau kamar da yake ba wata ajanda ko kuma ba wani shiri da za a ce ga iya inda ake tsammanin wannan rikon kwaryan ko kuma ga tsarin da ake da shi game da shi wannan eh, rikon kwarya to mu a matsayinmu na 'yan ƙasa kuma wanda magana ƙasa ita ce mu ta hidamu mu duk ba wannan bane mu damuwanmu magana a zo a zauna a shirya ajanda ina ne rikon kwarya za ta tsaya ko kuma yaushe ya kamata ta kare ko kuma me ya kamata a yi duk ba shi bane mu matsalan mu kai mu babban matsalan mu dai shine ya za a yi a kawo yanayin da zai sa ƙasar nan ta samu kwanciyar hankali ta samu cikakken tsaro sannan kuma ƙasar nan ta samu isasshiyar cimaka bayan wannan kuma a tabbatar da shari'a a cikin ƙasa mu ka ji wayannan abubuwan su ne abubuwan da suka hidamu mu to kuma sai muke ganin kaman har yanzu akwai yanayi wanda yake sa kamar muke ganin ana yar tahiya ta hawainiya idan za mu kira ta haka wanda muke fatan a ce eh, mutanen namu Eh, na CNSP waɗanda alkibla guda ce muke a kanta shine eh, ceton ƙasar nan da kuma ganin an fitar da ƙasar nan daga cikin halin da take ciki shine su yunkura su sake sa azama su sa kuzari dangance da waɗannan ƙalubalai da suke gabanmu maganan sha'anin tsaro maganan cimaka wanda yau ta zama alƙaƙai ga al'ummanmu abinda mutane za su ci ya zama babban matsala sannan kuma magana ta shari'a a yi tabbatar da eh, an ba da dama shari'a ta wanzu adalci ya wanzu a cikin ƙasa domin ƙasar ta samu ta yunkura ta yi gaba kamar sauran ƙasashe saboda idan za a ce za a shinhuda tsari wanda bisan shi rikon kwarya zai tahi alhali wayannan kalubalen suna nan to kaga kama ana yin kitso ne da kwalkwata kama ana tahiya ce tahiya kuma wadda akwai gibi a cikinta bai yiwa zo a yi tsarin da a cikin tsarin za a ce ga iya da ake so rikon kwarya ya tsaya ko kuma ga yadda ake so a tahiyar da rikon kwarya sannan kuma wayannan kalubalen da wannan matsalolin suna nan tare da mu bai yiwa ina tsammanin al'ummar mu ta ƙasa gaba kida mu mai da hankali mu yi eh, jan kunne da jan hankali zuwa ga magabatanmu na CNSP na su ƙara ba da himma su ƙara ba da duk ƙoƙarin da ya kamata su bada tare da haɗin kan kowa domin a samu kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasar tamu domin a samu isasshiyar cimaka a cikin ƙasar nan tamu domin kuma a tabbatar da shari'a da adalci a cikin ƙasar nan wannan shine abin da nake gani ya kamata a ce ya hi damu mu fiye da wai a zo a tsara ajanda ko kuma a tsara shirin da za a ce ai ga kan shi ne rikon ƙwarya zai tafiya ga kuma inda rikon ƙwaryan zai tsaya. al'umma Nijar masu sauraron a wannan lokaci ina fatar gaba ɗaya mun sami shigowa wannan lokaci lahiya kuna tare da sahabi Kaddafi dan galmawa a cikin kungiya ta ACNC ta communicator Nigeria an Cote d'Ivoire inda muka ɗauki da bayani na babban taron da aka yi a yau ranar Lahadi 26 ga wannan wata na Mai wata na biyar kenan na shekarar 2024 a cikin birnin Abidjan musamman dai gwarmar kwari fara ta Jakadi Nijar a nan kasar Cote d'Ivoire. wannan dai an yi shi a gaban promekon conseil na ambasadar a nan kasar cote da sauran ma'aikatan ambasad a nan kasar cote d'ivoire to sauraro kamar yadda a yi haka ka tsaya ka saurari wannan rahoton tun daga farko a karshe na san cewa ka ji yadda lamarin ya kasance a dangane da lamarin mulkin da abdulrahman chani yake gudanarwa a yanzu haka a ƙasar nijar ɗin. a dangane da lamarin rikon kwaryar da ya karɓa inda yanzu haka mai sauraro ka san cewa kowa ya san cewa dama mulkin rikon kwarya ya karɓa ba na har abada ba domin kuwa juyin mulkin da aka yi an bayyana cewa sun karɓi rikon kwarya ne na wasu 'yan lokaci kafin su dawowa da bazun mulkinsa da yanzu haka wasu da daga cikin 'yan ƙasar nijar ba sa fatan a dawo da bazun mulkinsa sun bayyana cewa sun fi son mulkin soja wato kwam abdurrahman chani a yanzu mutane da yawa sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin da yanzu haka kai ma mai sauraro muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon a dangane da lamarin mu da yanzu haka mai sauraro nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu kai dai kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribe sannan kada ka manta ka nuna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mu dora mun gode sosai da kasance da mu da kai a wannan tasha ta mu mai albarka sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa mun gode